a ɗarko mana iya shi ma dai kawai sai mu tashi inda aka kwana jiya hmm. me yake wa kalamukum fihi shifa'u wa ghayatu sahatihi ya ajaban li zalqi zilani wa kala wa kalamukum fihi shifa wani magana ku ita ce waraka ba alƙur'ani ne ba da sunan manzon Allah waraka magana ku ita ce waraka wa gayatu taqiqi magana ku ita ce kayan bincike ita ce aka yi bincike ya ajaba ya mamaki lidal ya abun ban haushi lidal kizilani ga wannan tabewa tabewa ta kai tabewa shi ke kan جعلوا أقولهم أحق بأخذ ما فيها من الأخبار والقرآن جعلوا أقولهم سنزا سنزا هم كل سوء أحق سوسك في بأخذ ما فيها هذيك أبونا كيف تكون هنكلم هيك هيك إلى ويتنا نموتو كودة جبا ماماكي wato halayya an ka kai ta nesa sai ka ga sama da wuyan gani an ka kawo ta kuma daga abu ne mai sauki ba ka kan hiran ka ba sai wani gari na nuna ma ga yadda za a yi kuma ka ce masa ba haka ya kamata ba ga yadda ya kamata ya tsaya kai da fata na shi nan shi ne daidai idan wannan kuna ganin ke lafi kuna da iko da yayan kuna iya sarrafa su to kenan kana ya auro mace ta ce. Hmm? ka ce a kashe wutar ta sai a kunna wutar shi ma wannan ba ku gane ba mana ya ana runa ta yi alaji alaji ya rura faɗi gaskiya sun san ke faɗi ina kullum siya wasu abin ya yawa ne ko ya gana ne lokaci mai yi ba kana hanya ka damu hmm? a ah, to amma ba haka ba fili yake to ka to mutanen nan da inda za ka daina jin haushin ƴaƴanka ka daina jin haushin matanka sai ka ga Allah ma ba ka bashi ba ku ba ba mutumin da ya ɗauki da ko magana sa ya tsara yake a batta Allah a ɗauki tashi tashi daidai ai ka san wannan zai iya yi baka ka to kai da baka ba Allah ba don min shi fi soki na baka da Allah to ya rage da kai hmm, da wanka mazo dole ne na ka tafi ka to je ka kai da Allah malami ne ya gama shi ya ɗauko karanta mantakin sa ya karanta ƙabiyoyi nan wannan littafi da mai karanta na mantakin nan shi ne fa ake nuna a kai idan aka yi kwari a kai shi ne zai ce in ya tato magana ba yadda za a yi kuskure a cikin ta to wannan magana ana fifita ƙabiya mantakiya a kan ƙabiya ainihin ƙur'aniyya ko ayatiyya da fifita wancan wannan shi ne ingantaccen magana wancan magana lafazi ce to wanda yawa Allah haka a zai kashe mm, arina an fasan mata yadinta من الأخبار ذلك نجي من الأخيار من الأخبار جعلوا أقولهم حتى بأخذ ما فيها من الأخبار ذات الحديث والقرآن من الأخبار يعني هذه متعلقة بأحق جعلوا أقولهم أحق بأخذ ما فيها سنسنة أقوالا في تشين تنتا أنك أخر أو أنك تكون مغلون فهي أحق من الأخبار سن في حديث من الله سن في القرآن وكلامه لا يستفاد به اليتيم أجل ذا لا يقبل الخصمان تحكيمه عند اختلافهما بل المعقول ثم المنطق البيوناني كلامه لا يستفاد به اليقين سكتير زنسان الله باع فما تبقى سكي ما شيء يقيني با تبقى كلامه يعني كلام الله لا يستفاد اليكين به لأجل ذا سبب باب أما كان القرآن ده حديثا من ظن الله لا يقبل الخصمان كان أنا لكتبا باع كرانسا indai ana faɗa wannan ce wannan ce to ba za a karɓe shi ba ba a karɓan aya ba a karɓan hadisi sai a koma ga hankali ne ta hakima hu inda tilafihi ma sun yi sabani ba sa karban sa bal al ma'qulu bal al ma'qulu abunda ake hankalta suke karba sun bal mantiq al yunani daga na sai mantiq din girkawa yani la yuqbalu tahkimuhu ba a karban hukunta sauwan qur'ani akai shi ga alqur'ani inda tilafihi ma hayas ja'alu kalam Allah inda suka fanya zancen Allah la ya butul yaƙi bai tabbatar da tabba zancen Allah zancen mazo Allah zancen Allah ne zancen Allah zancen mazo Allah ne limaza qala li an dalalat al alfaz zanniya saboda isharar lafuza zanu ne ba ya kinu hatta lau qultu hat da kace kama zaidun kace kama do fadalalatuhu ala qiyamihi zanniya cewar ya tsaya zandu ne bi hatamil sidiq wal kadhib فمن المحتمل زي ايوا ان يكون قام زي يامي بمعنى استقام كان انت قام استقام كذا استقام يا سيتوني ما انت قام زي زي يا جارو انكو zai sai sai kama ya miƙe na raye ko da aka yanzu in miƙe kama zai da sai an je an duba an gani kama shi ne ya kama da sadiki wal kabili ba ka buga kabiyar ba don haka nan babu tabbata don haka ƙur'ani zambi ne in ji su ba an ya kuna kama bi ma'ana ta kama au an ya kuna zaidun a shaksu mushbihun bi zaidin wace ce ne zai ji ya tsaya kaman wani ya yi kama da wani daga shi ma ta ɗauke wani tawili fasa'i da lahau isa musulmi وبهذا قالوه على جميع الصفات دون هكذا فك فسر تكن صفوفين على لنا بصر فهم عندهم قاعدة يقولون بها كل الدلالات اللفظية ذنية دون دلالة في الذنورين وسبحان الله Allah ka tsare mu daga wannan addalalatu al-aqaliyya allati hiya awham dalilin hankali fa wahani ne wahani ne kana iya yanzu sai da dama eh, sai in ga wani na nan wani na nan wani. a ce wahani nake sai ba na ce kwana na bakwai ba na nan ba ka ganni ba na ce kai nina ganin ka ce to ba ni ne ba to zuciya ta ce kawai take ganin sa wahani sai in ga kamar yana nan don haka tunanin ɗan adam wahami ne wahami ne a ce wahami ya fi wa ganin Allah ta kuma inda hum qat'iyya wa kalamuhu la yustafadu bihi al-yaqinu li ajli sai zancen Allah babu yaqini a cikin sa saboda haka ai li ajli kaunihi la yustafadu bihi al-yaqinu la yuqbalu al-khasmani tahkimuhu abokan rikici ba su karɓar hukuncin sa Inda filasi shi ba. Iza da'aunin Kur'ani, idan su ka kira zuwa ga al-ƙa'ani da ƙa'adu al-Kur'ani, Dallala, Tun, Zan, Liatif, Risa. Al-Kur'ani hujjoji ne na lafafi. Wa Dallalatu Allah biya. La tafi Liatif? Amma fil hadisi, idan su zo cikin hadisi. فيمسكونه فيصبتتك حديثي أولا من قبل أن يتكلموا فيه فيقولون هو خير خبر أحد كو وأخبار الأحاد لا تفيد إلا الظن أنا فهدموها من الأول kawai ku rufa shi tun farko ba za a karbe shi ba wala tattabi'u fi ta'wiliha haka ga hisa wanke ya tsaya dingita za a yi hujja da ahadu in kuka duma kuka da zika wakibun nayira ya yi magana akan ahadu dole littafin ya magana akan ahadu sharhin ya yi magana ya yi magana a ina muka tsince shi a ranar lahadi ko wajen imamu shafi'i ba shi ma ya yi magana akan ahadu ba sai shi za a ruge da ahadu ya kawo dalilai ya kawo menene eh? ga ganin da aka tashi ana magana wani haifu ke ganin kawai ga kawo kibin naira sai sauka ga idan muna kawo kibin naira sai mu ga shafi ya ciki ayyutana ba a daga laula alwaqa to wal ja'a ya ulil umar ayyun tanakkusi to wace na kafa kuma ake nema wanda ba ku yi ta ba ba da za da da ka in ban da ba din ba ku da kunya ba tun da za ku da kunya za ku iya faɗi abu da kuka dama amma in dai na kafa annabi ne na kafa addinin musulunci to ku ne tun da ta kai kuna sha qur'ani ma bai yi kaza ba kuna sa hadisan manzo Allah ba kaza ba wacce na kafa ta shi amma shi kenan sai ku ɗauki ce ahalus sunna su ne masu na ƙasa manzon Allah a dai duba da ke za a gano waye na ƙasa manzon Allah wal da rufe ido ya wale udwan ya ƴan ta'adda yani idan nahanu hakamna kitab Allah idan mun hukunta littafin Allah wa antum la tuhaqqimuhu ko ba ku yadda da shi ba fa aina tanaqquhu mu mun ce littafin Allah shi ne hujja ko kun ce littafin Allah ba hujja ne ba mantaj ne hujja da mu da kuwa ne na kafa Allah ba ku ji ba kenan eh? su suka na kafa Allah mu mun ce qur'ani gaggiya ne san manzon Allah to ne tambar su ka suka ce san manzon Allah lafazi ne qur'ani lafazi ne mantaj shi ne tambar amma daga ba kuna tare jama'a kuna ce mun na kafa manzon Allah ada dua di tuan dia nak ya Allah Allah faya namu am ko fina am fikum ini fihim kenan نقول على الوقاهة التي تعطي رشن كنيا تكذو منكم والعدوان تتعدد هو الذي جعلكم تقولون هذا القول شيثا في كمان منك فمنظر الله مع أن الله يعلم بأنكم أهل التنقص ai Allah ya san ko ne ku na kasa manzon Allah kaga da a ce ana wurga musu irin wannan kalmomi ai da ba su ne kauya ba da ba su sake yake ba misali abin da ke nufi a ce littafi na kowa ya iya shi mu mutane tuni a halin suna ya ya sarrafa wannan littafi kuma ana karanta shi a cikin jama'a yadda aka karanta risala a zaure ana karanta irin wannan nuniya a zaure kowa ya san littafin a gidaje duk an san littafin wa zai zo yi mana magana wannan ya isa